أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين افتتح الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بنداء عباده الذين أصرفوا على أنفسهم فقال عز من قائل عليما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فالنداء هنا موجه إلى أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب والسعي في مساقط علام الغيوب لئلا ييأسوا من رحمة الله ولا يقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لنا طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فيبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان ومخالفة الرحمن بل الأمر ليس كما يظنون فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فباب التوبة مفتوح يتوب الله على من تاب سواء كان مشركا أو كافرا أو منافقا أو عاصيا أو غير ذلك فالمهم أن يتوب إلى الله تعالى قبل فوات الأوان وأن يتقيد بشروط التوبة المعروفة وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات في آيات كثيرة مثل قوله تعالى عن المنافقين ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأفلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وقال أم مشركي أهل الكتاب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم يقول ابن عباس رضي الله عنه قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن أزير ابن الله ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول الله تعالى لهؤلاء أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما من آية عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جاهد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم أخرجه ابن ماجه عباد الله هذه النصوص وغيرها تدل على أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات لكن ما بال أقوام لا يتوبون إلى الله تعالى ولا يتركون ما هم عليه من المعاصي وييأسون من رحمة الله ثم يصرون على ما هم عليه من المعاصي والذنوب أفلا تتوبون إلى الله وتستغفرونه يا عباد الله أو هناك نداء أحسن من هذا يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم أو هناك آية أكثر فرحا في القرآن من هذه الآية واتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه جميعا لعلكم تفلحون يقول رسول الهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض سوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعله ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه والله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وذلك أخرجه مسلم وفي رواية لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها أخرجه مسلم الله أكبر الله أكبر فالتوبة التوبة عباد الله فيا أيها الكاذب في أقواله وأعماله تب إلى الله تعالى فيا أيها الآق لوالديه تب إلى الله تعالى فأنت أيتها العاصية لزوجها توبي إلى الله تعالى أين أنت أيها الغاش وأين أنت يا تارك الصلاة أين أنتم يا أصحاب القبور والبغايا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما ذلك يتوب إلى الله تعالى ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة ومما ينبغي التنبه له في هذه الآية الكريمة قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله ففي هذا نحي عن القنوط من رحمة الله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال الكبائر الشرك بالله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 لما فتح الله لهم باب الرجاء أعقبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة معطوفا بالواو والإلالة عن الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة وبين الإنابة جمعا يقتدي المبادرة وهي أيضا مقتدى صيغة الأمر ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده باتباع القرآن العظيم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 ويكون عليهم حسرة قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لو أن الله هداني قال فيكون له شكرا أخرجه أحمد وحسنه العلباني قال ابن كثير رحمه الله ولما تمنى أهل الجرائم العودة إلى الدنيا وتحصروا على تصديق آيات الله واتباع رسله قال الله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليه فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاهدين لها فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه جميعا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا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 cikin alkur'ani littafi mai girma akwai jerin wasu ayoyi da suke kwadaitarwa suke kira suke sanya wa mutum jin samun rahmar Allah ko da ya yi abin da ba daidai ba Allah maɗaukacin sarki yana cewa ka ce ya ku bayina waɗanda suka yi wa kawunan su ɓanna ma'ana suka yi laifuka suka yi zunubi Allah ya ce ka kirawo waɗannan masu laifi la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe kauna daga samun rahmar Allah hakika Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya hakika Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ku koma zuwa ga ubangijinku ku miƙa wuya gare shi tun gabanin azaba ta zo muku alhali ba za ku samu taimako ba ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine alkur'ani tun gabanin azaba ta zo muku baktatan alhali ba kwasani a ranar idan azaba ta zo wata rai za ta ce ya kai suna a kan sakaci da nai dangane da abin da ya shafi haƙƙin Allah a baya na kasance cikin masu yin girgin ko wata rai ta ce da Allah ya shirye da ni da na zama cikin masu kiyaye dokokin Allah ko wata rai ta ce yayin da ta ga azaba ina ma za a mayar da ni duniya in zama cikin masu kyautatawa duka waɗannan sai Allah ya ce bala haka lamarin yake kad ja'atka ayati ayoyi na sun zo maka tun a nan duniya tun lokacin da kake da dama da iko fa kazzabta biha ka karyata waɗannan ayoyi wa takbarta kai girman kai wa kunta min al-kafirin ka zama cikin kafirai waɗannan ayoyi za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bude su da kiran bayansa waɗanda suka yi laifi waɗanda suka yi wa kawunan su banna Allah ya ce ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi wa kawunan su ɓanna a nan ana kiran waɗannan da suka yi zunubi suka aikata ba daidai ba suka yi abubuwan da suke fusa ta Allah su Allah yake kira da kada su ɗaiɗe zauna daga rahmar Allah kada su ce zunubanmu sun yi yawa kada su ce aibinmu ya yi yawa ba mu da wata hanya da za mu kuɓuta ba mu da wata hanya da za mu iya canzawa don haka suke bar mu toge kan abin da muke kai na sako da sabawa Allah to lamarin ba haka yake ba ba yadda suke zato bane Allah maɗaukakin sarki ya mufiru zunuba jami'a yana gafarta zunubai gaba daya domin mai inna huwal ghafurur rahim shine mai yawan gafara mai yawan jin kai ko bar tuba a bude take Allah yana karɓar tuban duk wanda ya tuba ko da mushriki ne ko kafiri ko munafiki ko mai sabo ko wani wannan almuhim ya tuba zuwa ga Allah gabanin lokaci ya wuce ya tuba bisa sharaɗai na tuba sanannu da ake bayani zama ya yi tuba na gaskiya ba tuban da a ran yana jin gobe jibi zai koma ba a'a tuba taubatan nasuha tuban da zai zarce ba yayi da niyyar gobe zai koma ba a'a tuba ne tsakanin shi ga Allah sannan ya bar zunubin da yake ciki inda haƙƙin bayan Allah ya yi ƙoƙari ya mayar musu Allah maɗaukakin sarki a wasu ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani ya yi bayanin yana karɓar ban bayi yana yin afuwa ga munanan ayyuka misali Allah yana faɗa dangane da munafikai waɗanda suka bayyana imani a fili amma a zuciya kafi rage. Allah ya ce alam ya alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi waɗannan munafikai ba su sani ba sun jahilta ne ba san cewa Allah shi yake karɓar tuban bayansa ba wa ya aqulu sadaqat kuma yake bada sadaka idan mutum yayi Allah ya karba ya karɓi wannan sadaka ya bada lada wa annallaha huwa tawwabur rahim san Allah mai yawan tuba bane mai yawan karɓar tuba bane mai yawan jin kai bane kina Allah yana tunatar da su su tuna wannan da haka su tuba su koma zuwa ga Allah a wani gurin Allah ya bamu labarin makomar munafikai masu bayyana musulunci shi koya kaminci a zuciya Allah ya ce innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar hakika waɗannan munafikai suna can gidan ƙasa na wuta walan tajida lahum nasira ba za ka samu musu mataimaki ba ba su da wani mataimaki sai Allah ya ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara wa atasamu billah suka yi riko da addinin Allah wa akhlasu dinahum lillah suka tace addinin su ga Allah ba shirka ba riya ba sum'a fa kama ma'al mu'minin wadannan suna tare da mu'minai in sun tuba sun bi wadannan hanyoyi Allah ke suna tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima sannan Allah zai ba mu'minai lada mai girma mushrikan ahlul kitab yahudu da nasara waɗanda suka yi wa Allah shirka suka haɗa Allah da ɗa Allah ya ba mu labari ce na ƙari kafarar lalina ƙalu inna Allah salisu salasa Allah maɗaukacin sarki yace waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne ko Allah uku ne Allah ya ce sun kafirta wama min ilahin illa ilahun wahid ba wani abin bauta sai abin bauta ɗaya Allah kadai wa illam yantahu amma yaqulun in su bar wannan abin da suke faɗa ba na tarawa Allah da la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim hakika waɗanda suka kafirta daga cikin su azaba mai radadi za same su sai Allah sai afala yatubuna ila Allah yanzu ba za su tuba su koma zuwa ga Allah ba wa yadda yastaghfiruna hu su nemi gafara Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda yace anan Allah ya kirawo waɗanda suka raya almasihu Isa Allah ne Allah ya kira su zuwa ga neman gafarar haka wanda suka raya cewa almasihu dan Allah ne kuma Allah ya kirawo zuwa ga neman gafarar shi haka nan waɗanda suka ce uzairu yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne su ma Allah ya kira su zuwa ga neman gafarar shi haka nan wanda suka ce Allah faƙiri ne cikin yahudu da suka sifata Allah da babu su ma Allah ya kira su zuwa ga neman gafara Allah da toba haka nan wanda suka ce hannun Allah a kurce yake yahudu suka sifata Allah da rowa su ma Allah ya kira su zuwa ga tuba haka nan wanda ya rai cewa Allah ɗaya uku ne abuwa uku ne suka haɗu suka yi Allah su ma Allah ya kira su zuwa ga tuba duk Allah ya ce afala ya tubu na ila Allah wa yastaghfiruna ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara Allah ba wallahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne mai jin kai sannan ma wanda yafi waɗannan ma yafi waɗannan banna wanda yake ta ana rabbukumul a'la ya tara mutane fa hashara fanada ya tara mutane yayi shela wa qala ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku mafi girma yake gaya wa talakawan shi cewa ma'adin alimtu lakum min ilahin ghairi ku sani ba ba ku da abin bauta sai ni shi ma Allah ya ce aje ai mai wa'azi ko zai tuba ya koma zuwa ga Allah shi ma Allah ya ce ai mai wa'azi a gaya masa fa qula lahu qawlan layyina ku ga mai magana mai sauki wanda za ta ja hankalin shi ko zai wa'azanci ji tsoron Allah da haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace duk wanda ya sanya bayan Allah suka ɗebe ƙauna daga tuba ma'ana ya ce ba ku da tuba ne zunuban ku yi yawa ai Allah ba zai karɓi tuban ku ba ai ba ruwan Allah da ku ya ce wannan yayi mutu da littafin Allah kuma duk da haka mu sani bawa baya iya tuba sai Allah ya datar da shi zuwa ga tuba da haka a nan yana gwada mana duk irin laifin da mutum zai a wannan rayuwa to in inda ya nemi tuba ya koma zuwa ga Allah ya tsarkake niyya yayi da ikhlasi ya cika sharadai Allah yana karɓar tuban bawan shi an karbo daga abu huraira Allah ya kara masu yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da za ku yi zunubi har zai ba ku yi kai sama sannan ku tuba da Allah ya tuba. tuban mana inda za ku nemi gafara Allah matukar da gaske kuke Allah zai gafarta musu, ibn maja rawaito wannan hadisi waɗannan nasoshi ya ku yan uwa da makamantansu duk suna nuna cewa Allah yana karɓar tuban bayan shi yana yin abuwa kan munanan ayyuka to amma me yasa me yasa wasu mutane ba sa tuba zuwa ga Allah me yasa ba sa barin abin da suke kai na zunubi me yasa suke ɗebe kauna daga rahmar Allah su ci gaba akan abin da suke na zunubi ba za su tuba su koma zuwa ga Allah ba ba za su nemi gafara Allah ba akwai wani kira da yake wannan kyau Allah ce ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu banna suka cutar da kansu da zunubai akwai wata aya wadda za ta sa bawa farin ciki fiye da irin wannan aya a cikin alkur'ani a nan masu laifin ba Allah yake kira masu laifin ku taho ku nemi gamara Allah da haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku tuba zuwa ga Allah ko kwa samu rahota manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. yana cewa Allah yana matukar farin ciki da tuban bawan sa mu'mini fiye da mutumin da yake sahara guri na halaka yana da dabba dabbar akwai abincin shi da abincin shi akan dabbar ya kwanta bacci ya barka sai ga dabba ta tafi ya neme ta ya rasa ga ishirwa ta kama shi ya yi ta nema da ya samu mai dawo gurin da yake kwanta ya dogara kan ya sanya ɗan hannun ya matashin kai yana jiran cewa har mutuwa ta ɗauke shi can yana ɗagawa ya buɗe ido sai ya ga dabba shi a gaban shi ya kama ragamar ya rike ga abincin shi akai yana nan ga abincin shi yana nan to Allah yana farin ciki fiye da yadda wannan bawa ya samu wannan dabba tashi a wani hadisi saboda farin ciki yake cewa Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka wanzu Allah ce akhfa min shiddatil farah yi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah yana farin ciki da duban bawan sa fiye da farin cikin wannan bawa a wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito Allah yana farin ciki mai yawa da duban bawan sa fiye da ɗayan ku idan abin sa ya bace kuma ya same shi da wanda za ta sace wa abu da wanda zai nema ya rasa sai daga ba abin ya dawo farin cikin da zai to Allah yana farin ciki zai da na wannan bawa da kuma mutum ya rawaito wannan hadisi ku duba abu mai girma yadda Allah yake san bayan sai yake shin fada musu kobobin rahma to ya kai mai ƙarya wanda yake yin ƙarya cikin maganganu da ayyukan shi ka tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe maka daina ka koma zuwa ga Allah ina wanda yake saba wa iyaye yana rikici da su ko uwa ko uba ko dukkan ka tuba zuwa ga Allah Allah zai karbi tubanka ka nemi abuwansu da ya biyansu sai Allah ya gabarta maka ya ce wadda yake saba mijinki kullun kina cikin sabani da fita ba da izini ba da yin kaza da yin kaza da yin kaza ki tuba zuwa ga Allah Allah zai karbi tubanki ina masu yin algush wanda algush ya shiga kowace irin sana'a babu wanda algush bai shiga ba hatta ayyuka da bayi suke ma'aikatan gwamnati na kowane sirri algush ya shiga ku tuba zuwa ga Allah Allah zai karɓi tuban ku ku daina ina wanda ba ta sallah za a ga mutum ana sallah musamman musamman mafi yawanci masu yin sana'o'in hannu masu zama a guri ɗaya wani sai ga ba zai sallah a kan lokaci ba sai ya haɗa azhar da asar ko ana yi ba zai yi ba sai an gama sai wata bai yi sallah azhar a jam'i ba ko sallar asar ku tuba zuwa ga Allah Allah zai karɓi tuban ku ina masu shan giya ina masu neman mata ina masu kwashen waya ina masu kisan rai ina masu zunubi ina masu kaza ku daga hannu ku koma zuwa ga Allah ku tuba ku cika sharadan tuba Allah zai karɓi tubanku. ku duka kofar tuba a buɗe take Allah yana karɓar tuban bawa inda ya koma zuwa ga Allah ya tuba ya daina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani zunubi a tare da shi kada gafara Allah lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar amma a kullun yana tuba da istighfari sau dari wata riwaya sama da guda saba'in a kullum sai manzan Allah yi da haka ku duba a cikin wannan aya wani abin lura Allah ce la taqnatu min rahmatillah kun ga nan an hana mutum ya ɗebe kauna daga rahmar Allah wanda ziribi ne mai girma an hana ta makar ka ɗebe kauna daga rahmar Allah Abdullahi dan Abbas yana cewa wani mutum ya tambaye manzan Allah ya ce me manyan zunubai manzon Allah ya ce manyan zunubai hada Allah da wani da ɗebe kauna daga jinkan Allah da ɗebe kauna daga rahmar Allah mana yana cikin manyan zunubi alqanutu min rahmatillah da haka anan Allah ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku ku bi kauya tun gabanin azaba ta zo muku sannan ba za ku samu taimako ba ku bi mabikin abin da aka saukar muku daga ku tun gabanin azaba ta zo muku baktatan ta zo muku baktatan ba fatane ibn ashur ya ce ku duba da Allah ya bude kofar fata ga masu zunubi kofar rahma sai ya biyo kuma da shirarwa da Allah ya kira ma zunubi ce ku tuba kan kuɗe bai kauna daga rahmar Allah sai kuma Allah ya biyo da shiryarwa wace hanya za ka bi ka tuba wa alibu ila rabbikum wa aslimu la ku koma zuwa ga ubangiji ku mika wuya ku bi alqur'ani ku bi abin da Allah ya saukar shine hanyar tubar in ka tuba ka daina abin da kake na zunubi ka maye gurbin shi da abin alkhairi in baka sallah ne ka ci gaba da in kana algush ka daina idan kana saba iyaye ka ce Allah na tuba na daina ka nemi ya biyan su da abuwan su sai an kuma ka koma kana kyautata musu ma'ana sai Allah ya buɗe hanyar da za ku yi shine wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangiji sannan ku bi mafi kyan abin da aka saukan muku shine alqur'ani tun gabanin azaba ta zo muku alhali ba ku sani a ƙarshen ayoyin sai Allah ya faɗa halin wanda ya sakaci ga wannan kira yaki ija da baya ya kwanciyar shi bai bi umarnin Allah na tuba ba to Allah yana gaya mana akwai ranar fada da za ta zo wata rai ma'ana mai sakaci za ta riga cewa kai tona asara ta akan abin da nayi a haƙƙin Allah kuma na zama cikin masu izgili ko wata ta ringa cewa ai da Allah ya shirya da ni da na shirye ma'ana ya koma ya fake da kaddara wanda a lokacin da yake rayuwa ai bai san kaddara shi ba dan me bai aiki na kwarai ba wanda zai ce ai shirya ta Allah ce da haka ni ban shiryu ba to me yasa ba za ka yi sallah ka ce kuma shirya ta Allah ce da haka na shirya ba ai ba wanda ya san abin da aka rubuta masa a kaddara da haka wanda zai zo ya kama hujja da kaddara yana kama hujja ne akan abin da yake na shi. ba a kama hujja da kaddara wajen saba wa Allah an yadda komai Allah ne ya rubuta ya kaddara amma kuma Allah bai ce ka fake da wannan ba kuma ka saba wa Allah dan ya akai ka san abin da aka rubuta maka kuma mai kama hujja da cewa ai haka Allah ya so ya gani inda za ka kwada masa mali ya yi magana ka ce haka Allah ya so ya gani na mare ka ba zan yadda ba sai ku rigima nan ba zai yi da cewa ake kaddara maka akai ba amma shi yana taba hujja da kaddara kuma wajen sabon Allah da haka a rana akwai ran da yi wannan kuma ba zai amfane ta ba wanda kuma ta yayin da ga azaba ci ina ma za a mai ta ita duniya Allah ya ce duka ayoyi na sun zo ko karyata hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce duka yan wuta za su ga mazaunin su aljanna yan wuta za su ga mazaunin su aljanna sai su shiga tafeci da nadama yan aljanna za su ga mazaunin su a wuta sai su gode wa Allah sai su ga gode wa Allah da Allah ya shirya da su ba su fada wannan hannun ba imam ibnu kasir yace yayin da mai sulaihi suke burin dawowa duniya suna yin nadama kan kin gaggata ayoyin Allah da bin manzanni sai Allah ya gaya musu bala qad ja'atka ayati ayoyina sun zo maka fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin da haka kai wannan mai nadama ai ayoyina sun zo maka a duniya hujja ta tsaya maka ta karyata ka bada baya da haka zama cikin kafirai da haka mu tsoron Allah ya ko bayan Allah kowa ya duba abin da yake tsakanin shi da Allah ya tuba hakika Allah bai karɓar tuba ne abu mafi mahimmanci mutum ya cika sharaɗan tuba ya yi nadama kan abin da ya wuce tuba daga cikin sharaɗinta ta mu ala ma fata mutum ya nadama akan abin da ya riga ya gabatar a baya baya cikin daidai mutumin da ya tuba da zunubi kuma in ya tuno ya dinga buga kafa yana cewa da mun yi tsiya ai da mun yi kaza a'a in ka tuno ka ji damuwa a tare da kai ka ji kunci ka ji ka jin daɗi shi ke nuna nadama akan abin da ka gabatar sannan kuma bayan mutum ya yi nadama sannan ya kudirce a ran cewa ba zai koma kan wannan zunubin ba ma'ana tuba ne na gaskiya duk wanda zai tuba da niyyar shi gobe ko ji ba zai koma to wannan Allah baya karɓo wannan tuba sannan in tuba ta haɗa da haƙƙin bayan Allah kamar yan mutu kayan mutane ne ka ɗauka ba da izinin su ba ka yan mutu ta hanyar da zan iya isa zuwa gare su Abin da mutum ya sata ko abin da mutum ya ɗauka na mutane ba tare da sanin su ba in mayar da shi gada ga zai cutar da shi zai zama akwai fitina a ciki to sai ya hanyar da kayan zai je gare su domin ana abin da shari'a take so kayan ya isa gare su shine muhimmi misali in ya je ya bayar ba tare da an sani ba ko ya aika ko ya aje inda za a gani a ɗauka to duk wannan in dai kayan ya je ga mai haƙƙi shikenan ya kubuta ba wai lallai sai ya zo ga daga ya bayar ba idan ya zama akwai fitina idan wani ne mutum ya kulla wani abu na sharri ya je ya raure shi in sihiri ne mutum ya warware shi ma'ana dai mutum ya fita daga zunubin da yake aikatawa kada mutum yana cikin zunubi yana kuma Allah na tuba yana zunubi yana Allah na tuba to wannan nau'i ne na izgili domin wanda ya tuba barin zunubi yake ba komawa yake zuwa gare shi ba mu yawaita tuba safiya da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tuba a cikin yini fiye da sau saba'in a wata riwaya sau ɗari to mu ne muka fi cancanta mu yadda manzon Allah yake yi domin me domin mu ne muke cikin nau'ika na zunubi ba mu da kariya cewa ba za mu yi zunubi ba mutum zai iya faɗawa sai dai innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru su muminai da wani abu ya shafe su na shedan sai su tana su koma zuwa ga Allah da haka sai su koma wala mai sirru ala ma fa'alu ba za su zarce kan abin da suke aikatawa ba za su koma zuwa ga Allah su tuba ubangiji Allah ya azurta mu da tuba Allah ka azurta mu da tuba zuwa gare ka Allah ka yafe mana zunuban mu. Allah ka yafe mana zunuban mu. Allah ka gafarta mana abubuwan da muka aikata waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah madaukakin sarki ka jika mu Allah kai mana rahma Allah ka yi mana rahma Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici Allah ka ba mu zama lafiya a kasan da dukkan kasashe musulmi gaba daya ya Allah ka ba mu zama lafiya a kasan da dukkan ƙasashen musulmi gaba daya ya Allah ka kai mu watan Ramadan ka ba mu ikon yin azumin watan Ramadan ka ba mu ikon tsayuwa a cikin watan Ramadan ka ba mu ikon tuba a cikin watan Ramadan ka ba mu ikon ayyukan alkhairi a cikin watan Ramadan Allah ka raya mu zuwa ga wannan wata mai albarka Allah ka ba mu ikon azumta shi da tsayuwarsa da ciyarwa a cikin shi da Allah gafarta mana zuban mu gaba daya ka ji kan magabatan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yabe musu kurakuran su Allah ka yabe musu zunuban su Allah ka haskaka makwantan su ko kuma Allah ka yi mana gafara Allah ka sa mu cika da imani ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa mai salati ga fiyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarci mu da yi wa annabi salati kuma manzon Allah ya faɗaitar da mu kan yi masa salati yana cewa wanda ya mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب